الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
بسم الله الرحمن الرحيم muna tayar da wayannan a kan zancen mulmulai da kalamurai ko mulmulai da mulamukai ana amfani da tun da wannan sura tana zancen ma kan kuma kan kulbi da ta sami saboda da ce innan lalzina kafaru kaga wanda suka kafirce bayan sun kafirce da sauƙiwar sabilin ba suka toshe mutane a hanyar allah sun matu har suka mutu su tuwo ba ya mutu ba suna kafirin su tuwo ba to wanda sarki allah ke wannan ya tafi lawa wannan zancen gafara mai kafin noma Allah da zai musu da Allah zai musu da wani to
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم
yanzu fala ta yi kabdirin wurin yaƙin arna wata da ɗuru kiristala kiristalim haɗin kira zuwa su wa'antun alam ko kuma ba ku ne sama da su ko bayan kuna sama da su ba kuma abu Allah yana tare da ku domin kanshi yana tare da ku. Sannan ya karɓi ku a halittu, bai bari ba a yi kare, yana da mutum da ke. Inda wani,
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم
zai su gaba da cewa shi rayuwar nan ta duniya a duniyar da hayatin duniya ta rayuwar nan ta duniya da kake ganin ta ba komai ba ce tun da nake min mala'ar sai karamin wasa da babban wasa yau kawai sai da zuwa da yau wanda ya ke yi wanda ya ke yi ko wasa ne a wasu a yi shi ba su yi komai domin koma ga Allah shi ne mafi fice amma wajen tumuru in har kun ba da gaskiya da Allah da mahalicci kun cika shiga cikin imanin nan guda shida wa tattaku kuka ji tsoron Allah a matakan jin tsoro nasa yuki ku zuwa ku zuwa ku zuwa ku gudanar ku ke la ya sa da kun abuwa da ku ba zai tambaye ku a kan jikin إن يسألوكم أن يسألوكم آه in suka in yi tambayi kuma ita to bari a kuka a muku sai ya sauka ke gani kuma ta ba a nuna wata kulemi ba da ya fi da alzara ku da gudan da ke cikin in ka lura wato sauƙaƙewa da ke rubar a dukiya an ce a ba da zarta duk dukiyar da gare ka arzikin za ta raba ta kawai da wata cikin arzikin ka ba da ta su duk da duka zama cikin arzikin ɗaya katsina da wata amma da ya ta ba ko kai su ta yi duk jika duk jika wanda wata ta ne ne ko su yana ta yi mutum yanzu ta yi su ta kaga an sauƙaƙe ne sauƙaƙe sauƙaƙewa amma da ya yi misali ya zai yawa da yawa sai miliyan ma abin da ka da ka ishirin da yawa a miliyan da bari da ka ɗari ka da sabbin da yawa wanda zai kawo sa da kan kuma sai da zama da hili wanda ya ce shaidan ne ya yi ibn al-fa'a shi yake da karkarin kayan ci da za a mai kudin ƙarshe sun kuma da fasha ce kira sun za a yi wasa za a yi wasu abubuwa da kudi na mutu da Allah ba a nan ba sai kira ta ce ba dawa wani ma ba da ayi ba da ka yi shi in wani ba da ta ce ne don ka ce an ba da kudi eh mutum da mun aka ce ba da ta hamsin za a taimaka wa wasu mara da wannan aikin shi kan da ke sa sai ويخرج سيره كما في قال انتم هؤلاء يا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
Hantu ya waɗanda, haƙula'i waɗanda, ku, kada auna ana kiran kullum kuma ɗanɗe, kullum ana kiran da tafi ku kisa bilin lafi, ku ci da dukiyoyin da cikin ɗaukar harwa Allah ko kisa bilin lafi, saboda Allah, don an ce kisa bilin lafi. ya zama dukkan abubuwan da za a yi dukkan wani taimako da za a taimako tun da shafi musulunci da kusa biyu da babban su man ya babban da cikin kwana samun mai ruwa wanda yake da fili ne bai ya ba da in an ce a taimaka a sha'anin allah bai ya taimaka shi ne babban ومن يبهل wanda ya rowaye bayan da ma ya rowaye an yi su dan ya rowaye rowaye a kai shi tun da kusurwar rowaye wurin ma za ta zo kan shi za ta zo bai cuta a cikin allah ba komai da ya rowaye wallahu lalle allah da nuru mawadaci ba ta yi bukatu da ya ولهم أيضا سجرة من الذي يقرب لها أكرمها السلام وعي الرضا أن لا تقصير نسيب الجو سجرة الآن ومن إنما أمره لا تأتي من Allah ba Allah ba da shi an yi su bai da wani da yana cewa a cikin wallahu yudhillu Allah mawdaci wa antum al-fuqara yuri dalaka masuka dole shi kuna bukata da wannan babu wanda talibi talibi ba talibi da yake cikin ko wanda da abin da yake yana bukata wa an tatawallahu in kuka juya kuka bada baya to cuci Allah da kowane ba ya tsara kawo in ya ga dama sai masa ne wasu mutane daban bayan kuma da bautu ya sake su ya bautu su ya sake sun mana ta sunan za a kuma kuma san mutane su ga a masanya لا يكون مثل مستوى أمثال مثل الجنود ثم كنت ثم ينظر على ذاك هنا أشياء أن أسير لا أسير
الله أكبر وسياء أو وانت مثل هل لو كنت مرت قبل إن أنا لا يقدر أن يقدر أستعمل في الجنود kawai ta imanta abin da ya ce ka yi ka yi abin da ya ana da ƙarfi sha'ani su ke su karka mai da ƙarfi a cikin kayan su karka mai da alkanci a cikin mai gyara sami da Allah akbar
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
saukar wannan sura saboda saukar a nan sanar da ana nan sallam a shekara ta shida da hijira a shekara ta shida da shekara ya so ya tafi makar ya zai kura a cikin shekara ya so ya tafi to ya wuta da mutane su kamar dubu da ɗari wanda ce ya kuma lokacin da suka je birnin hudaybiya sai su to su wannan mutane ido waɗanda yanki ido ƙasar su kanka shiga wa kuma tun da ƙasar makka shine madina daban madina kasar da kusurin daban wata kasar su tun da shi yana yana madina kuma zai tafi kuma ya shiro wani zuwa wato shi ne ɗan ƙasar da faɗa musu zai shiro ƙasar amma ba da yanki ba saboda gurin wannan ɗari zan zo yi ziyarar shi domin ka kajar ka shi ya kuma ya taguwa taguwa sauƙin da wadda zai yanka an gaba rufe su ta mai rami abin da zai yanka na sadaka shi na sadaka shi ne wadda taguwa sauƙin Allah akbar wanda sadaka shi ne su kuma sauran jama'a da yi da yi da suna da su da kuma za a yi domin kafin kasashe mai yawa za a yi a kan kasuwa to da yanzu na mutum yana ne ya yi ba ya ce yana so a yi kawai da shawarar da kuma da kuma aka ce kuma da yake ka san annabi adawa ta ya yi ya ta da mutanen ka na ɓata musu kwarai na kashe da su kuma Allah ne da idan ku ne gida da ku su ba da kasu na akwai tarna dangi dangi in ka taɓa wannan dangi to wannan dangi ba ba alawa su mutane su ne su ya ke yin ya ce to wannan yi ma a yanzu shi ne shi ne dangi su ba sa shi ba sa a yi ba san da yi kuma ba sa ka tare ba ya yi kai bayan da ma wani ba da kawo ba ba ka ba yi wanda ba ka sha suka ce to shi ne ya faru ya tsawo a wata magana ta ce sun kama sabuwar ta annan sai a yanka suka ɗauke shi a bayan da to da wannan shekar da wani lamu ya ce wa mutane annabi ai an kashe su an kashe su ne a wajen su mutane su da kawo kawai to da suka rubu sun karba wata sun suka suka ce musu ba haka ko za su yi da sai suka ce ka ce musu ka je ka yi tsawa da su su ka ce ka ce musu sauran su yi tsawa da su yi da a kan da su na ta su ke kuma da su san musu ba to shi kuma da nan musulmi sun suka fito da su a cikin nan da su musulmi sun yi alwashi suka ba ka yi alwashi a kan baya annabi ya ko ba da kuma hannu shi ko na biyu ko na da ba ya ko ko na da ko ko na ko ko na biyu ko na biyu sai da sai ba ya da shi da ko sai ba da shi shi ma ya da da da da shi ne wannan tsoro ta ba da labara da ta yiwuwa a cikin in na faɗa na da ta faɗa a mai yi lallai an gaba ne yin jiki da ya tsiri ki gaba ne mun yi haka ne da kuma lawo ne da kuma zaka lawo don allah ya ba gaba ya zaɓa dama ما تقدم من ذنبك أمين لجواك جرد ذنبك الكبير وصية من ذنبي أصحابك ذنبك وقتك وما تأخر دعون نزل وثم نعمته عليك kuma cika ni'imar shi gare ka shi ne ya bayyana addinin ka addinin ka ya jaye ويهديك صراط المستقيم يشير يبدا كلام النبي كنا لوكا سند عثمان ما يقدر سيد النبي سيدي ان كذلك تعمل ترك دين من النزاع والنزاع والوزاع والوزاع والوزاع هكذا يقول يقول كبار سلاماني بعد الذي هو مسلم سيدي بيانا فتبقى الله أكبر وبدا مسلم بعد الذي هو مسلم يجب الكارة الكارة المرسى اللي يقول يستطيع سبحانه يجب أولا وينصر الله نصر العزيز هل أزوك يجب ها؟ هو هو الذي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
هو الذي أنزل للشيوخ أنزل سكينة an musa al'umma yadda dadin imanin don su ƙara imani ma imani tare da imani su ƙara imani tare da imani tare su walillahi zunubi samawati wal ardh ana ga Allah zunubin runduna ta sama da ta ƙasa zama ya alamu zunubin suka illa hu ba su wanda su kira da rundunar ubangiji da shi da kama dafa aliman da hakimi Allah ya zama ko aliman masanin da hakimi rundunar Allah mayakan Allah banda Allah ba mu da shi Allahu Akbar.
yanzu in daga dama sai ya zo mun farfata da gari in ya ga dama sai a gudu kiyashi a nan kiyashi sai ko yi ko sabo da sai a yi jiyan ne su ne ko da gare ne wasu sa ko da na da wani yi hoto da zai hana yi wata wani lokacin sai ga an da ana yi hoton nan wata shekarar sai ko kiyashi wata shekara da yiwuwa wani da shekara da ya zai wata shekara ba ba ta za ta yi suka dafi ba inda ya zaba ya ce za ka yi kashe su in ka kashe su da ya zaba ne su kuma zuwa ga gudun ya gudun ce ba su sa'ar sa ya zuga su to rundunar allah ba wanda ya san rundunar allah ne su ba wani kawai wani kanana tafiya shi ne wanda ke da wuri da ba shi ne da tafiya cikin da kawo da wani tafiya shi Subhanallah.
ko wani tafiya shi in ka wuri da tafiya shi da tafiya to ana cikin yawa ko yi da wani tafiya da wani yadda kuma da wani ne
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Allah.
zai ci gaba da cewa su ne da kuri mummuni ne walmuni na ta da mummuni ne san da mummunan maza mummunan don mata sun ce abu da da su da lalai su da lalai duk abubuwan wannan sun maza ne sun maza ne ra'ayi ya zama sai da da yadda wani mummuni ne da mummuni na don Allah ya sani da mummuni maza da rana janna aljanna aljanna aljanna da jami'in ta hanyar al'ahar wanda koramu ke yi ba da jini da shi ba suna cikin hannun albarka wani kafin an kuma allah zai kankare musu sanyi a cikin mutum aiki da kankare musu ya da kusa wa kana zai ra'ayin da zai kawai a cikin wannan ya zama ta kawai da samun rayuwar a cikin girma wani bayan haka shi ne wannan mummunan da aka zara to su waka ba su ma ba a yi su inda kasuwa yace wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqat wannan mun musulmai ne amma munafiqai musulmai ne shi ma wa yu'azzibul a musu azaba su munafiqina wal munafiqat munafiqan maza da munafiqan mata su ma a musu azaba Allah wal mushrikina wal mushrikat kuma da matsafa matsafa maza da matsafa mata kun ga kullum tsari yadda ake hana ko da ga nuna maza ga nuna mata ko da an ga mace na yi sa an ga na miji ne sa ko da an ga mutum na gama kawo shi ne ko na ga miji ne sa ko da an ga mutum na gama mace na yi sa an ga na miji sa ya ga maza ce duk shi wanda yake tsari ya mutu yana tsari ba da zancen gaba kowa yana kama yana kama da zai yi da yi ya san gaba amma tsari ne zamina billahi dan su masu mugun zato ga Allah zato da suke zato ne to wa'annan alaikum da'ira ta shi wannan mai kewayo na musiba ya sauka wardi wallahu alaihi Allah ya bushe a kansa wala ana kuma kuma ya tsine musu albarka وأن له جهنم هي مستقبل للجهنم أن تبتلي أنا جلس وساعة المسير ومنون والقوة سند وزاد والقوة إذا المسير وساعة الخمس
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
yace can da wancan wani ya ce walillahi nuru samawati wal ard rundunar sama runduna ta Allah ce kan sama walillahi na ga Allah rundunar sama da ƙasa sai ce wa kana lahu aliman hakima Allah ya rubuto alimin musulmi hakima nan kuma ya sake cewa walillahi nuru samawati wal ard يمكن أن تسمى لك في حل وتنع لأن وقال الله يملي ألا أزمت أزيفا مضواري مضواري أكيما المشركين أي أزم أليما أكيما لهم أزيفا أكيما لديهم أزيفا وأنا وإن أبوه سنة سنة أبوه masana wanda hatta da su masu rubuta wasu haka da rubuta sai su ce a nan ka zika hakima ko hakima a jima sa su ce a a ba haka ba shi ko bai zo karatu da ko zama da wani ne su ce a ka zane da ya ce da ba su na ce ina buga an da ya da shi zirganin ko za a da inda yi shi a nan wasu ne wajen arba'in da wasu su ne Allah akbar abin da abin da zai yi a waje a zuwa ba ina shi ina shi da ya zama za da kaya ka ka zuwa a cikin da ya zama shi abin da ya zama da ya zama duk wanda ya shi rubuta ƙwararri su rubuta a kasa to amma duk wanda ya shiga sama da duka ne kuma da cewa wannan layin da zai shiga mawa ne wanda kuma ibadar dama a cikin sai ce inna arsalna lalle annabi mun aiko shahidan kana da shaida wani washira mai ba da albishi da aljanna wani zira mai gargaɗi da gidan mutu da wanda ya sabawa wanda ya yi kirki albishin da aljanna wanda ya sabawa Allah a nisa kuma da ilimi yanzu a rasa da yawa da ke a rasa masa goma da ke gaba ba gona a rasa da yawa wani da ke mutumin mutum lashi don kuwa da gaskiya da aka yi iman wara su ne don kuwa da gaskiya da ma'aikata ba ta addini da ke da su girma shi wani girma shi shi a وتسبب شنو ولا تسبيح بتسبيح تعالى بكرة تأمن وأسماء سوق ولا كلمة كلمة دي تأمن كلمة آية يتبع الجواب
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
to ita gaba da tsanan san Allah su mun sami mu baya an yi alwashi ko kowa ya alwashi to ita in nan da zina ya bayi ko naka karo wannan wanda suke alwashi a gurin naka inna ma ya bayi ko naka sun mu baya a da Allah ya ce la ya ko ka aiki hannun Allah shi ne sama da kan sun yaba Allah ya kuma ba a sosai kowa ya yaba ya ba da to wannan mu ba a yi in an yi tafi ba shi kamar na kafa wanda ya warware ya baya da ina ma ya kusa an yi alamis warwarewar da ya yi ta koma a ranar sun kanshi idan yi ya koma kanshi kuma na ba wanda kun cika ba bima a hada a ɗaiɗin da da abin da ana ya ɗaga da ta masa ya cika alƙawarin da ya yi a sami cikin mai ajiyar wannan da sannu ba a sami cikin da sannu za a ba shi azaba lada azinu sa sauwa sa sauwa duk da sami za a yi da sami za a yi to amma sauwa a mana hauka sauwa kusanci ta kuɗa sauwa ne sa kusanci in za ka ce a mutum sa a zuwa to a lokacin nawa ya isa isa wani tasawwa zai yi bayan azumi kaji zuwa shekara hudu saboda wani wani abin na wani a cikin ƙurani ya ce sa za a yi shi ya ce sauwa wani abin da ya wani abin da ya tun da ita sa kusa sauwa ne ya ce zai zo abin a yi shi iya yi shi da sai ne sa su ce sun halittu sai ce sarki سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
to yace sayaqulu laka al-muhallil muhallatuna wanda suka yi zurgin da su hudu ba lokacin da annabi ya hudu da su hudu ba min al-a'rab da larabawan kauni to lokacin da ka dawo shi ke nan ko suke dawo an zo شغلتنا أموالنا هاي يجيبون suka shagalar da ruwa mai ruwa ruwan mafiya ya masu alamu kuma da ta yi su ɓanna da yau ya ƙarfe ta zo a gari wahalina wahalina da iyalanmu ne gidan ba mai karewa tare da ya ce فاستبى درون العام فالنبي يقولون أبديت بروك يوم الهيوة أمانا أدعى نظام لعمل العام وأنهم قطوا عليهم يقولون سمت وإن حل عميد الواب يكي يقولون سمت بألسنته بألسنته لا نبقى كده وزاعة ma laisa fi qulubihim abinda suke hori a zuciyar ba haka ba ya harshen da yake ba shi ne ke amma zuciyar ba haka ko ana faɗa musu da shi amma ne yanzu da da kullum da ya shai wane da zai zalla kamar kuwa da zai amma in arada da kuma in Allah ya nufi cutar da ku a gonar da hana aw arada nafa ko kuma Allah ya yi da wani abu da aka yi da wani amfani ko mai hadawa da ce ba ku ban kana lawo ma ta amuru da ni kabira bare dai Allah kabira mu ba da labari ne bima ta amuru da amuru da Allah ya sani ya ba da labari
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
ya ci gaba da cewa su lokacin da annabi wuta da mutanen sun yi zaton annabi yaƙi yaƙi ne za a je a kashe in an kashe mutane sun san wanda su ji ɗaya kashe su shi ya sa suka kare su ji abin da za a yi ya ce ban zanen tu bari dai kun yi zato Allah ya kalibar rasulu ma'aiki da ya dawo ba wal mu'minuna suna san mummune ma ba sa da abokin sun dawo su duka da wasu ila a hannun zuwa tunanin su abada a abu na kula da kuma sa sa da wani kashe su wasu yin zalika fi kulubiku an raya wannan a cikin bukatu tashi da zuciya kun yi zato zato na sauran yankin ba har kuka zama to kuntu hude hude tsawon mambura kun zama to da mai halakar kun halakar Sugar.
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
ومن لم يؤمن بالله duk umma ne ne ma wanda bai yarda da Allah wa rasulihi ko bai yarda da ma'aikin Allah to zai yi san fa inna a'tadna lil kafirin sabila wanda bai yarda da Allah wanda bai yarda da manzon Allah wanda shi ya ta kawo mu kuma mun yi tattalin mutum tsira da kafirin da kafirin wanda su yi amana mun yi dan walillahi mulku samawati wal ard mallakar sama da kasa mulkar ne wa halkar ne wa abinda ne duk nan Allahu Akbar duka shi Allah wanda shi guda ne ya gafi yana gafartawa liman ya sha wanda ya ga dama wanda ya ga dama ya gafarta mai ya sa shi ya tuba ya tuba ya tuba ya tuba da amince ya tuba shi gaba wani azim mai ya sha sai da kuma wanda ya ta da karan hannun shi ko ya yi wancan tuwa ma kai ka bai wancan magana wanda shi ko sai a وكان الله غفورا Allah lalle ya zanto da tsoron da za fara da ta da su da tura yin da su ɗin da su zama cire
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
kun ga can aka ce sayakun da kan muhalli kuna min al'ahari sannu za ka ji wanda suke rubutu da ya ke na da larabawa kawai suna cewa shagar al'am wani ko sai ka bikin shagar to haka kuma nan sama yaki da tsananin ne to lashi to ga riba nan kuma sayakun da muhalli kuna kun sannu za ka ji su su muhalli kuna masu cikin su za ku zanta da su ila magani in za ku tafi riba ke da ko za a je a ci riba ha da za ku yi hadar kama sai ka suna cewa zaruna na tafi kwarin da kuma da ya ci kama an tsanin da riba eh wani da riba ya ribu na an yi barbiyu kalamda suna so su masani da ta to wannan rabin da zuwa ta ne koi da ce musu yi ni da yi na tattabi suna bakwa bin kwaɗi haɗa yanzu kuma ya ce musu to kwaɗi yi ka zari ka tsarin na haka allah ya ce mu kabtu da ba mu yi ka zari haka allah ya ce ku kabtu kabtu to allah kuma ka ba fasa kuma هذا ذكر سبب آخرين بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بل ما كان باسا فهمتا شرع باسا فهمتا إلا قليلا
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم
sun so su tafi don su fasu yi wa wadanda kuma haka sun so kuma sun ce haka
na'am to kun sake faɗa musu ne har da ka ce musu yana da harin da sun koya to tsaya ku da ku ta ku ba ta da wani sai ina kiran ku ila kauli akwai wasu mutane za a kira da za a in kun ba da ba sai ba to za a kun ba su shaki masu tsananin karfi suna nan kun kuna zuwa mu siyo kun kuna so masu tsananin karfi da zuwa su ba da sawa mai mawa na abu sa a yi ran a kan karfi sai suna da tsananin karfi da za a gwaye ba zuwa da wuri amma da haka zai kuwa aka gina ya tsira da ya tsaye da kuma wuta su wuta su da wuri na'am sai aka ja ka ya ce su ba su to ka ta nuna wuta ku ce da ya ce su a wasu ne yin ko su wasu ne za a sami su ne wanda ya ba su ba da su ne bayan ta zuwa idan kai biyayya kuka yi yusuf billah wa jalan hasana Allah zai ba da lada mai kyau wannan abu zai kawo su ne to yanzu sai a zuwa a gaba da ruka da tsara za ku yi da ki tafiya ko ku tafiya za ku na'am
wa in ta tawallau kun ku tafiya kuka ba da baya kama tawallaitu in kam tawallaitu kuka kuka ba da baya inda ba ne to a zai kuma a zaɓar da Allah hanyar yin a zaɓar a zaɓar da ya sai tsirwar cewa nesa ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
nesa ala la'a ma haram babu laifi da kawo da iya ne wala ala la'a wala wanda ya ko a raji a rajin guru shi ma da mai zai ba ne wala ala la'a ta kamar lafiya da mai zai ko kamar ya ko da ya bishin lafiya shi ma ba ne kuma ne ɗin la'a a kalinci duk abin da ake wani duk abin da ake wani a kalinci da zai ne daga nan ya ce wani irin laha duk wanda ya bi Allah wa rasulahu ya bi ma'aikin Allah ya sallallahu alaihi yi sabon da wajen na da Allah zai su yasa
sallallahu akbar in ne ka rufe amma garanti ka bi Allah ka bi mutum da wajen kar ka sa shakka ma in ka sa shakka ma ka ba
Allahu akbar
ومن يتولى wanda ko zuwa ya bada baya ya ci kun an da ya ci kun mutum da abin da ka Allahu samu to wannan wadai ya san ya azimu Allah ba sai azaba da shi azaba azaba alima wanda ta da wada ba su gaba
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما su gaba da cewa farkon sura aya haka ce haka ce kamar su za a samu za a fi izini shi ne da aka rafiyar dawo hakikar allah ya yi ana mummuni daga wannan mummunin da suka yi baya wanda suka yi baya allah ya yi yanzu baya ko na ka hada da shagara lokacin da kake da baya da zai da sai shagara ta ce fa alim ma fi wuri Allah ya san abin da ke cikin mutane daga nan fa an sana da ke mutane ne Allah ya tabbatar da nutsuwa da ne nutsuwa da ba ta addini da kuma da nutsuwa وأصابه من فتح الكريم من سما فتح وجود الكريم
na'am
ومغانم aka samu magalima ai da sun yi wancan ba su ci ba sakari da sakara a kare to aka samu wani da kiran da hudu da aka sai kana da wani da kima Allahu akbar Allah ya zama ko a jiki ko ko yana cikin kuma tun da ta ji ko ko kana da kana da kana da ta ko to da shi da to
annabi ibrahim ya iya sata ko da ya iya sata mene ne aka yi a ciki kuma ya aka yi mushrikai suka sami ta daga wani suka samu
yau da gobe wato ita ka ba mana a wannan a awwalan da ba mu da yake so da suka gina da aka yi ruwan tufana ruwan tufana da hausa tufana da hausa ita tufana da tufana a ruwan tufana ta rushe suka kasa ba ta rushe kowai cikin da ta mu nan da wannan cikin da ta mu ko za a yi wanda za a yi an da su ya yi sauran kowai ne na yin sauran da aka yi fahimta rabu da ta zara alal aka mana kafa da yara Allahu akbar na da ke da wanda ya yi ba ta da ya yi da ba ta da ya yi haka ko da mutum annabi ne ce ko da mutum kan duniya a duniya da lokacin domin tuma wani abu wani mutum wanda wanda sanar da dukkan da wani da to sai a nan ibrahim ya gudu ai kafin ruwan da yake daga bayan tatuwa da ya yi sai tatuwa ta tashi suna da shafin ibrahim ce da za ka zama da duniya mai da kuma wata iska za ka zo kamar guguwa da juya da juya da juya ya fanja su da kama kan da ya
Allahu akbar
ya fi fanja su da kama da ke su da kuma shi na kan da ya yi da ya yi da kasanin duk wani wanda yake da kafa shi kuma da kuma na fara fara wani da ya fi wani da aka
na'am
mushrikai da suka samu mutuwa ne Ah.
da suka samu
Nuna zama da ya san daga baya shekar da kusa wa ya kuka wa hasara mai sada da kuka zuwa zuwa. Da a samu da musuwa a yi da musuwa a yi kusa da kuka da irin wani shi ne shekar sai zai ce da iyaye kuma ba su ba su suka sai sa aka fara hoton nan kuma sai ya zo nan makka ya tsada kuka su suka zama su masu ɗaukakun cikin mafi nisa ka zama makka zuwa inda zuwa afghanistan zuwa kan kan inda su wani sun takwas kan kan kan kan kan kasa takwas ce to dukkan su a kan duka kan su ne ko dukkan su a kan duka ta afghanistan duk kuma kuna da za a kan duka a can ne eh a kan duka ilmantar da
a bayan
na da kan hana wannan bayan ɗaya suna mai zaka da kayan inda shawar da shi ke yi ita ka'aba ba a yi kogai gunki gunki na wata yi ɗari uku da ɗan ka masa ka'aba da aka yi za a haɗu da a kuma ba ta kawai da suka zuwa da kuma da al'ada a aka yi wurin dasa da manasa da kuma da ala amma duk da wani sun kuma an kawo da kuma wani ba ta na da wani ba ta da wani قبل ما أكبر عندك غير ستة دمرتو ستة دمرتو تنعي وما كنا كمان لا تفرق صلى سنة يصير سجل سنة على حولانا أبو الإسلام فأصور فين هذا الشيء هذا البيت لا يكون هو Allah kawo kasuwa ana iya kayan kuma samari da mata da nuna son ƙauye Allah ba su auren haka samarin maza da gwamna ya ce su mata kuma Allah ya yi da yi da su mata da wani damuna da yabar kuma Allah ya dawo mu zama tare da ƙasa da ƙarfi da yanzu Amin.
duk Allah ya kiyashe da dukkan tashin hankali Amin. Amin.
tashin hankali ko ni gidan ka kowa ko ni gidan ki da Allah ya kare shi kullum kuma mu yi addu'o'in nan na ne a kare mu hasbun Allah wa ni'mal wakil a matsa kowa da kowa a kare shi Allah ya ba da mu da sauki Allah ya ba da mu da sauki Allah ya ba da mu da sauki